muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya karɓa mana to rayuwa dai tana tafiya ba ƙaƙƙautawa lokuta suna ta ƙarewa in an ce maka za a yi abu shi kenan sai ka ga an yi shi an gama kuma ya ƙare su haka rayuwar take tafiya da muna roƙon allah ya ba mu cikawa da kyakkyawar cikawa da imani to abinda dai za mu yi magana a kansa kamar yadda liman ya ce wato magana ce akan <clears throat> wasiyar da shi allah tabaraka wa ta'ala ya yi ma al'umma gaba daya kuma annabawa sun jaddada wannan wasiya sa'annan sahabbai na manzan allah sun jaddada wannan wasiya har ma duk wanda ya samu dama idan zai bar wannan duniya yakan faɗi wannan wasiyar saboda muhimmancinta wannan wasiyar ita ce wato tsoron allah a taƙwa allah tabaraka baraka wata'ala ya yi wasiya a cikin littafinsa yana cewa na wasaina na otun kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah allah ya ce hakika mun yi wasiya ma waɗanda muka ba ma littafi kafin ku da ma kudin in ji Allah da ku ji tsoron Allah Allah ya kira annabi ƙarara ya ce ya ayyuhan nabiyu ittaƙilla" ya kai annabi ka ji tsoron Allah sannan Allah ya kirayi yi maganganu da cikin suratul a kan annabawa annabawan da suka gangaro cikin wannan za ka ga suna magana da mutanen suna cewa ala ba za ku ji tsoron Allah ba abubakar lokacin da zai bar duniya haka yi wa umar wannan wasiyar haka shi ma umar lokacin da zai bar duniya haka yake wannan wasiyar cewa a ji tsoron allah haka duk tabi'ai da sauransu duwar da ya samu dama yana wasiya akan cewa a ji tsoron allah za mu ɗauki aya guda ɗaya cikin suratul araf kamar aya ta 60 ko 96 wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard Allah yace da mutanen alƙariya ko mutanen gari ko ma a ce mutanen ƙasa ko kuma ma a ce mutanen duniya da za su yarda su aminta su gaskata Allah su yi imani da shi kuma su tsare dokokin Allah to Allah ya ce rantsuwa ma Allah ubangiji yayi ya ce da zan buɗe musu albarka ta sama kuma da zan buɗe musu albarka ta ƙasa a wata ayar cewa ya yi, in ya ji allakun furkanan idan kun ji tsoro na in ji Allah kuka tsare mun dokokina to zan sanya muku furkanan furkanan wasu malamai sun yi maganganu a kansa cewa wani haske ne da allah yake sakawa a cikin zuciya idan allah ya sa maka wannan hasken to wata shubuha a duniya idan ta zo sai allah ya sanya maka hasken ware gaskiya da kuma barna ya kuma dora ka akan daidai kamar yadda yanzu a wannan zamanin shubuhar ta yawa rikita rikitar ta yawa akwai bukatar mutane su ji tsoron Allah wannan aya magabata da yawa sun maimaita ta sun karanta ta sun maimaita ta cewa idan mutane suka yarda da Allah suka ji tsoronsa suka tsare masa dokoki zai bude musu albarka yau idan ka duba abubuwa da yawa kamar ba su da albarka a cikin rayuwa kuma mai ya hana su albarkar allah ne da ya yi su ya yi su ba albarka ba allah ne ya yi hakan ba saboda haka allah ya yi abubuwan suna nan da albarkarsu to amma zunubai da rashin takwa da rashin tsoron allah sun saka abubuwa ba su yin albarka shi yasa magabata wani zaka ga ya karanta waɗannan aya ɗin ya girgiza ya sake komawa ya karanta ta wani lokaci zuciya takan yi kuka idan suka kalli waɗan shi yasa wasu malaman suka ce ai da mutane za su yi imani wato da sun samu wato albarkar hankalinsu ma domin yanzu idan mutane suka kula duk hankula gigi suke a mafi rinjayen lokaci so hankalin ma ya kasa saituwa zuwa ga abin da zai zama na daidai da daidai domin in hankali ya kasa gano amfani ko abin da zai maka amfani ya shigar da kai abin da ba zai ma amfani ba to hankali bai ba da albarkar da ake nema ba domin hankali ya kamata ya ɗora ɗan adam akan abin da yake wato albarka na hankalinsa shi yasa wasu malamai suka ce inda mutanen sun yadda sun ji tsoron allah to da an samu barakatun filmal hatta dukiya za ta zamanto tana da albarka sannan barakatun filwakt albarka Allah zai sa a lokuta barakatun fil masha'ir hatta abin da kake ji a ranka zai zama mai albarka barakatun fil ilmi Allah zai sanya albarka cikin ilmi barakatun fil aulad Allah zai sa albarka cikin 'ya'ya saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci abin da cewa zai buɗe wa mutane albarka ɗaya bayan ɗaya waɗannan abubuwa idan ka ɗauke su za ka ga barakatun filmali na ƙisa albarkar dukiya ta zama kaɗan duk da cewa tana da yawa to amma ba ta da albarka musamman ma yanzu irin kudinmu nan ya zama kamar wani yayi abin zai baka mamaki ce naira naira sai ka ba da naira 200 da wani abu a baka riyal ɗaya riyal ɗaya tal ai kaga kudin ya zama abin da ya zama wadda yanzu idan kana son dala ɗaya sai ka ba da nawa sai ka ba da ɗari bakwai da saba'in da biyar a baka dala ɗaya wannan ai kasan dukiya ta zama abin da ta zama ba ta yi albarkar da ake da bukata ba amma an yi lokacin da kudin nan suke da albarka wadda dalar ce ake zubawa sai an ba da ita da yawa ake iya ba da naira ɗaya an yi wannan lokacin to amma yanzu ba zai yi ba ba mu san kuma abin da allah zai yi ba idan an samu amanu wata ƙau in an samu imani da tsoron allah to zai canza mana wannan amma in ba haka ba yanzu sai ka ci ko leda guda da kuɗi ka siyo abin ba zai yi maka amfani ba ba zai yi albarkar da ake da bukata ba wadda yanzu da za a ce maka ga dala dubu goma in ka soke ta anan sai mutum ya yi da gaske ma zai ga tudunta a aljihunka dala dubu goma sai an yi da gaske to amma da za a canza dala dubu goma nan to sai dai ka nemi jaka irin gana masgo din nan inda naira za a cika saboda haka watakila ma gana masgo guda ɗaya ba za ta iya canzar dala dubu goma ba kaya guda kudin zai zama amma bai yi albarkar da ake abin nan ba so shi sa Allah ya ce da za ku ji tsoro na ku yi imani da zan bude muku barakatun fil sannan barakatun filwakt albarka a cikin lokaci yanzu sai kaga kawai kana zaune lokuta suna ta tafiya in an ce mai kai ka samu albarkar wannan lokacin sai a rasa watakila ma in ba sa'a ba awa biyu awa uku ka kare su kila akan games shi albarkarsa nawa ne games da ake na waya misali matasa za ka ga cewa mutum ya ɗebe awa uku ko awa hudu ma wani ma da daddare baya iya bacci to amma menene albarkar da take cikin wannan lokuta sun tafi ba su yi albarka ba ba kai sallar nafila ba kai ko astaghfirullah guda ɗaya ba kai ba sannan kuma zunuban da ka kalla a games ɗin da abin da ka kalla a ciki wata Allah inda za a tara maka zunubin ka kalle shi zai ci ka gane mazgo. amma baka samu lada guda ɗaya wadda kuma za ka yi amfana da shi so Allah ya yi wasiya da aji tsoron Allah akwai albarka a ciki shi yasa ya ce barakatun fil albarkar lokaci da za ka ga cewa ko dai albar ko dai lokacinka ya kare akan neman halal ko lokacinka ya kare akan karatun alkur'ani ko lokacinka ya kare akan salloli ko ya kare akan sadar da zumunci ko ya kare dai akan wani abu muhimmi wadda za ka iya daga shi ka yi shi ne amma yanzu sai ga mutum ya cinye safiya ya kai a zahar in ba sallar azahar din ba azahar din ma ana kiranta yana ganin kamar an masa gaggawa sai dai rinka har lokacin sallah yayi saboda ya shagaltu da wani abu to kuma a hakan din lokacin sallan yayi ba zai yi alwalar bai taho zai fara cewa in Allah da zan samu raka'a biyu kam raka'a biyu zai iya samu shi shikenan sai ya ji an yi zaman tahiya an tashi watakila kafin ya ankara an sallame shi shikenan lokaci ya tafi abinda zai albane ka bai yi ba abinda kuma ba kake yi a kansa bai amfanar da kai ba to suka ce za a samu barakatun fil waqt sannan barakatun fil masha'ir hatta masha'ir na ran dan adam abinda yake ji yana tsayawa ya masa tunani tunanin zai masa amfani yanzu mutumin da zai ɗauki wayarsa kawai ya zauna tun da safe yana games saboda ba shi da ko bai da aiki a ofis ko bai da ko abin nan ba ɗan kasuwa ba ne ko wani abu mai kama da haka so mashair nasa bai iya tuno masa wani abin da zai zama masa mai mai amfani ba illa kawai yana zaune bai tuno wani abin da zai masa amfani kaga kenan bai samu albarkar wannan lokacin ba domin lokaci tafiya yake kuma lokaci tsada yake da shi shi sa Allah ya ta da shi a wasu gurare cikin alkur'ani gurare daban-daban irin su walfajir irin su laili irin su shamsi da dai sauransu duka lokuta ne Allah ya tarantsuwa da su saboda muhimmancin su dan adam ya tsara abin da ya kamata ya tsara sannan akwai barakatun fil ilmi albarka a cikin ilmi shi ma kusan za a ga cewa in mutane suka ji tsoron Allah suka tsare dokokinsa zai yi albarka cikin ilminsu yanzu kuɗi da ake kashewa da yaronka kafin ya gama jami'a kuɗi da za ka kashe da abubuwan da kake na wahala na nema masa admission nawa ne ne duka ya samu to wannan an yi ma ƙoƙarin kenan an samu haka shi ɗin ma idan ba a yi sa'a ba idan ya gama jami'ar ya fito in ka ɗauki iliminsa kana son ka kwatanta shi da wanda ya sakandare zamanin su sardauna watakila ba zai kai haka ba sakandare idan ka ɗauko sa a wancan lokacin ka ɗauko ɗan sakandare da ɗan jami'ar yanzu da aka yi masa wannan gatar sai ka ga cewa ilimin ba shi da albarkar ba shi da ƙwarin da ƙimar da ake da buƙata irin na wancan sau da haka hatta albarkar ta tafi kenan don haka abubuwa a ƙarƙashin taƙwallahi an zubar da su da yawa saboda rashin jin tsoron allah allah ya mayar da mu kamar wani fanko wanda ba shi da wani abin da yake da wani amfani a cikin shi haka sannan yana cewa barakatun fil alaqat hatta alaka ta tsakanin makwabci da makwabci ta tsakanin ɗa da uba ta tsakanin wane ne da sauransu ta tsakanin mutum da mutum tsakanin mutum da matashi albarkar duka ita ma ta tafi ba a samunta sannan suka ce barakatun fi zauja albarkar aure albarkar mata ko albarkar miji za ka ga al'amarin duka ya ja baya saƙonmu ya kawar da albarkar aure ya kawar da albarkar zamantakewa ya kawar da albarkar mutunta juna tunda yanzu mace ba ta iya mutunta mijinta sai daidai mijin shi ma baya iya mutunta matar sai daidai ballantana yi tsammanin za su haɗu su mutunta iyaye kuma iyayen su saka albarka hasali ma wasu ma'auratan iyayen cewa suka yi mun gaji da al'amarinku ko ku zauna ko ku rabu ko sani mu yanzu al'amarin kuma ya ishe mu gaba ɗaya so kaga kenan yanzu an sake ka ba ranar da za a ce san barka saboda fitinar ka ta yi yawa fitinar matar ka ta yi yawa fitintuninku sun kai iyaka saboda rashin tsoron Allah ya zama babu albarkar waɗanda za su saka albarkar ma a cikin zamantakewan sun ce sun gajiya barakatun fil aulad ya ce kuma za a samu albarkar 'ya'ya yanzu kam 'ya'ya duk ba hidima ake musu ba ba iyaye ne kawai suke ta hidimar ba idan an kula kusan eh, duk abinda yake na rayuwa za ka samu uba ne yake wani dan ma za ka ga an gama an yi komai an nema masa aiki ya gama jami'a din ya kai amma wai cewa mahaifin zai yake har yanzu ba su fara daukan albashi ba kuma ƙarya yake wallahi sun fara saboda shi duk wata albarka da uban zai ci a jikinsa babu ita shi ne kawai ya ci albarkar uban kusan haka ake tafiya 'ya'ya da yawa an kai su nazare sun gama an kai su primary sun gama an kai su secondary sun gama an kai su jami'a sun gama an tura su sabis sun gama an nema musu aiki an ba su amma har yanzu bai yi wani abu na hoɓɓasa wanda baban shi zai ji daɗi ya ce allah ya albarka ba har yanzu ko babu ne <laughs> har yanzu akwai har yanzu za ka ga babu wani abu wani ɗa ne dan an masa wannan ranar da ya karɓi albashin farko ya ɗebo kuɗin ya zo gaban babansa ya ce ka sha wahala ka sha wahala tun ina nazare har firamare har sakandare har jami'a har sabis yanzu ga dubu ɗari ko dubu ɗari biyu kuɗin albashi an biya mu ya ajiye maka a gaban ka ya ce me kake son a yi da su wanda ya yi wannan ka san dai wannan uban zai ce allah ya albarka to yanzu an tambaye shi ma wata biyu wata uku ya ce ba a fara biyan su ba so wannan cikin abin da malamai suka tsakuro na cewa walau an na ahlal kura amanu wattaqau lafatana alaihim barakatin waɗannan abubuwan da duk za a buɗe musu wato albarka so ita wasiyar da muke son mu gabatar shine tsoron Allah a nan ne ake samun albarka malamai sun ce wato tana da muhimmanci kwarai da gaske ita tsoron Allah daga cikin ta Allah ta baraka wa ta'ala ausallahu biha khairan ibad Allah ya yi wasiya da tsoron Allah wa mafificin bayi mafificin bayi shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya fi kowa cikin bayan Allah duk nagartar mai nagarta to ba shi da nagartar da za a kai shi da za a ce ya kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ya yayi wasiya yace walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum ya kira annabi ce ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah ka ji tsoron Allah ya kira iyayen muminai iyayen muminai su ne matan annabi ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i sai ce ini ku matan annabi ba ɗaya kuke da sauran mata ba a duniya in dai kun ji tsoron Allah kaji wani abu in dai kun ji tsoron Allah gidan annabi ake wannan maganar sannan Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron Allah ya kira kuma mutanen duniya gaba ɗaya ya ayyuhan ta ƙura bako ya ku mutane ku ji tsoron Allah ubangijinku to kaga kenan idan ba abu yana da muhimmanci ba babu yadda za a yi a girka shi akan wannan murhu an kira annabi farko shine khairul ibad khairul a jima'i. aka ta yi ji tsoron Allah bayan an gama da al'amarinsa aka shiga cikin gidansa wajen matansa ya nisa annabi ya ku matan annabi ku ji tsoron Allah ku ba irin sauran mata bane daga gidansa sai aka fito aka gayyaci masu imani ya na amanu taqullah ya ku mutane ku ji tsoron Allah ya ku masu imani ku ji tsoron Allah aka fantsama gaba ɗaya aka tara kowa da kowa duk mutane da kafiri da mumini ya ayyuhan nasu ya ku mutane ku ji tsoron Allah to waye kenan yanzu Allah ya fitar an fara da annabi aka zo kan matansa aka zo kan masu imani aka zo kuma sauran mutane wannan abin da Allah ya faɗa yana da muhimmanci tunda an kira khairul khalq aka kira matansa idan shugaban ƙasa ya ji tsoron Allah gidansa ya ji tsoron Allah to ai rayuwa za ta zama da sauƙi haka ne sannan ɗaiɗaikun waɗanda suke fadar aka ce duk su ji tsoron Allah don su ne da zina amanu su ne a fadar manzan Allah shi annabin dai an sa shi ya ji tsoron Allah an umarce shi gidansa an umurce waɗanda suke kewaye da fadar gwamnatin musuluncin su ji tsoron Allah sannan ya ku bayi a duniya kuma gaba Allah ya kira mutane ya ce ku ji tsoron Allah wannan abin da Allah yake faɗa ba ƙaramin abu bane ba ƙaramin abu bane sai Allah ta baraka wa ta'ala ya kira mutane ce su ji tsoron Allah to me ake nufi da a ji tsoron Allah saboda jin tsoron Allah ba jin tsoron ɗan sanda ba ne yana tsaye nan, ba kuma jin tsoron soja ba ne da bindigarsa yana tsaye nan, ba tsoron da ake yi wa sauran mutane ne ake yi ma'aza irin wannan tsoron ba wanda kawai in an gan shi a tsaya idan ya wuce a ci gaba da aikata abin da ake shi Allah baya wucewa ko ba za ka gan shi ka tsaya ba shine yake kallon ka me ake nufi da abin da ake son ka ji tsoron Allah A takwa hiya an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqaya wannan shine abin da wasu malamai suka fassara tsoron Allah kai mumini ka saka wani abu da zai zama kariya tsakaninka da azabar Allah Abin da zai zama ya kare ka daga azabar Allah shi ne ake nufin takwa duk ayyukan ibada za su kare ka daga barin azabar Allah sallah azumi zakka hajji sauran abubuwa duka karatun alkur'ani zikirullah da duk abubuwan da ka sani sanya su kake su zama hijabi tsakaninka da wuta wannan shi ake kira tsoron Allah ka sanya abin da zai kare ka daga barin wuta wa amalul wajib wa tarkul muharram shine ka aikata wajibin da Allah ya umurce ka sannan ka bar haram akwai abubuwa na haram wanda Allah ya haramta su yace a bar su akwai wajibai akwai sunnoni akwai mustahabbai akwai mandubat akwai mubahat duka a cikin rayuwar mu akwai amma dai babban abin da aka fi so shine wato ka aikata wajib wajiban nan kuma su biyar ne rukunan musulunci akwai itikadin la ilaha illallah wajibi ne ka kudurce ba ka da wanda za ka yi mai ibadan nan sai Allah kuma ka kudurce ba za ka yi ibada ba sai yadda manzan Allah ya ce ai wannan ka samu ɗaya an gina musulunci ne akan wannan na biyunsa shi ne sala wato ka yi sallah sallah ba a ɗauke ta wancan ma ba a ɗauke shi kana da rai kana da lafiya ba ka da lafiya duk ba a ɗauke waɗannan wajibai ne sai ka yi su azumi ana ɗaga shi idan larura ta shiga hajji sai ka samu dama zakka ita ma sai ka samu dama domin akwai wanda zai zo ya gama rayuwarsa a duniya bai yi zakka ba kuma allah ba tambayarsa zai ba don bayi da kudin daga dabbobi daga amfanin gona da ruwan kudi duk bayi da shi ba ruwan allah ba zai tambaye wannan sallar da wancan itikadin da sauran wasu abubuwa da aka ce kai su ne ake nema ka saka su zamanto tsoron Allah ko hijabi tsakaninka daga barin wuta fataqwallahi fil mal tsoron Allah a cikin kuɗi shine an yu'addi al muslim haqqal ladhi alayhi fi tsoron Allah a ciki kuɗi shine ka bayar da haƙƙin da Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta a cikin dukiyar wannan shine tsoron Allah a cikin dukiyar wa yabta'idu an infaqihi fil haram bayan wannan to ka tsoron kuma ciyar da dukiyar ka cikin haram to idan kai wannan kaji ji tsoron Allah ka fitar da haƙƙi da Allah ya ce sannan kuma baka ciyar da kuɗin ba cikin abin da ya shafi haram wa taqwallahi fil ilmi tsoron Allah ku a cikin ilimi shine an yubadhilahu wato mutum ya bayar da ilimin wala ya yastakhdimuhu fil haram kada ka yi amfani da ilimin ka cikin haram shine nan ma ka sauke wajibi ilimi da Allah ya baka ka bayar da wannan ilimin a cikin abin da yake na halal kada ka yi hidima da ilimin ka ya zamanto a cikin haram nan ba a bambance ba ilimin boko kake da shi ko na addini ilimin boko ka ilmantar ka bayar da shi a inda ya kamata shine ka ba da haƙƙinsa ilimin addini ka bayar da shi a inda ya kamata a inda ya dace shine ka ba da haƙƙinsa kada ka yi amfani da ilimin bokon ka cikin haram ba a yadda ba kada kuma ka yi amfani da ilimin ka na addini cikin haram ba a yadda ba shi ilimin karan kansa in kana son ka sauke wajibi shine sai ka yi hidima da shi ta hanyar da ita dace koma wani irin ilimi ne wa taqwallahi fi zawj tsoron Allah a cikin aure shine an yu'addi wajibatihi mutum ya zamanto ka bayar da haƙƙin wajibinka duk inda ka auro wata to shikenan ka bayar da haƙƙi akan yadda ya kamata wala yujawizu hududallahi fi kada ka tsallake dokokin Allah a cikin auren yanzu inda mai aure ai ba haƙƙin Allah ake tunawa ba kawai ya za a yi a gwangwaje ya za a yi a hole ya za a yi bikin ya za a yi duk abin da za a yi ba a tunanin akwai tsoron Allah a cikin aure a ba da haƙƙin yadda Allah yake son a yi auren ba a wannan hasali ma watakila idan ka matsa sai an bi Allah a cikin aurenka in ba sa ba hatta abokanka sabawa za ka yi da su ballantana gidan da za ka yi auren balle ita kan yarinyar da za ka auren ai tana ganin kawai na ƙasa ta za ka yi ba a taro an gwangwaje ba wato kana son kame da ita ba ƙauya kenan ko tun ai wasu suna kallon bin Allah ɗin ma kauyanci ne antisocial ne kai baka waye ba saboda haka kawai ga ka ga kanan ne wa taqwallahi wato tsoron Allah fil aulad a cikin yaya tsoron Allah shi ne an yi addiyar waladul wajibat tijahahum wala yazlimuhum shine ka bayar da wasu wajibai da suka zama wajibai a kanka dangane da 'ya'yan kada ka zalunce su yanzu mai wajibai kan yara shi dai sallah ba ta wajabta ba a kansa ko to ashe wajibin shine ka fara nuna masa Allah ko ka ilmantar da shi son annabi ka koya masa son gidan mutanen annabi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ka saka mishi son alkur'ani da karanta shi to ka fara ba da wajibi amma duk waɗannan abubuwan da muka faɗa ana samun su a nazare to ma ina kuke kaiwa yayanku ba can kuke kaiwa ba ko kuma har ma faɗa ake yi idan ba a kai ɗin ba su amma wajiban da ya kamata mutum ya bada bai bada ba shi yasa za a tashi da wata irin abu wani irin abu sai a tashi kawai yara su zamanta wani irin abu saboda haka dole a dora su akan wajibai wanda ya kamata su sani kafin zuwan su wancan lokacin kuma a mafi rinjayen lokaci waɗanda suka samu wannan halin suna yara to ko abokan sun fi fita sun fi zamantowa su ne gaba-gaba ah, wanda ya tashi da son gidan annabi da girmama mutanen gidan annabi da karatun alkur'ani ai kai dole ka san sa wankakkiya ce to amma an tashi da baka tsoron wasu abubuwa da ba su nan ba ka cike take da waɗannan ibn al yana cewa kwakwalwar kowane yaro an halitta ta farasal ka yi mata rubutu da wuri ka yi ƙoƙari ka rubuta alheri a kanta kafin masharranci ya shigo ya maka rubutun da ba shi kake so ba to wannan shine wa taqwallahi yace tsoron Allah fil walidai a wajen iyaye ka ji tsoron Allah a cikin al'amarin iyaye shine an yu'addiyal walad huquqahuma shine da ya ba da haƙƙin iyayensa kada ya guji a iyayensa wannan shine ya ba da wajibi ya kuma ji tsoron Allah duk haƙƙin da ya shafi iyaye ka sauƙe musu wa taqwallahi fil wazifa tsoron Allah a wajen aikin gwamnati shine me shine an yu'addil wajiba wajibati ma'aikacin ya ba da abin da ya zama wajibi a kansa a wajen aikin ba cin amana ba ha'inci ba ƙarya ba duk wani abu da kasani kuma wajibin abin da aikin yake nema ya ba da shi wala yasta'limu fi muharramin min rashwatin wa su'i istiqdamin bai kamata mutum ya je da ofis ya yi amfani ya tsadantar ba wadda yanzu kusan kamar ofis ya zama wani abu ne mai tsada ka cancanta labul ɗinka ya kai amma na gaba da kai ko ogan ba zai yi maka promotion ɗin ba sai ka yi mai sai ka ba da wani abu ko kaga kenan an tsadantar da ofis din to kai da zaka biya kuɗi a maka promotion anya kai zaka iya sauke wajibin ko ba tare da kai ma ka samu wani abu ba to shi yasa duka aiki sai ya dawo alfarma sai ya kasa bin layi to daga nan kuma idan duk ofisoshi suka kasa bin layi to mun shiga uku saboda daga wannan wanda ya cancanci ya samu aiki ba zai samu ba wanda ku bai cancanta ba zai iya samu kuma wannan shine kamar halin da muke ciki a yanzu saboda haka an shiga rudu an shiga halin da ba shi kenan ba saboda asalin wadda yake gurin an tsadantar da ofis din can wata ma'aikata can ana ban labari cewa mai san appointment ya ba da dubu ɗari biyar wani ma yana fin haka to shikenan yanzu idan ka ba da miliyan guda aka baka appointment ka shiga ofis ɗin kai anya wanda zai zo aiki za ka tsaya wanda zai zo da wata bukata za ka tsaya kai masa tsakani da Allah to jama'a an shiga ruɗu saboda babu takwallahi cikin ofis-ofis sai 'yan kaɗan kuma 'yan kaɗan ɗin ma fama suke 'yan kaɗan ɗin da suka tsaya na cewa sai sun yi gaskiyar to su ma koransu ake ƙoƙarin ɗai wai yanzu bi ake ana bi ana bi har sai an rubuta maka sharrin da zai kamo ka eh saboda haka kawai sai ai ta yin prostration ɗinka yadda za a kai da kanka ka ajiye aikin ba to jama'a ina za a je ta ya za a samu albarka wata kuwallahi fi shukri wato fi ni'matin gode ma Allah ko jin tsoron Allah a cikin ni'imar da Allah ya maka shine ka sarrafar da ita yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake so waɗannan suna daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi masa wasiya shi yasa rayuwar magabata ta zamanto da albarka sahabbai da suka biyo baya haka rayuwar ta zama da albarka tabi'ai ma haka kai a nan kasar ma kafin abubuwa su lalace akwai waɗanda suka yi rayuwa ta albarka sun yi waɗannan abubuwa sun ji tsoron Allah sun bayar da wajibin ofisoshinsu da komai kuma har gobe ba sa duniya amma ana yaba musu haka ne to idan mutum ya ji tsoron allah menene abinda allah zai yi masa malamai sun lissafa abubuwa abu na farko in an tsara dokokin allah annallaha yuhibbuhu su masu tsoron allah allah din yana son su wa iza habbaka Allah in ku Allah ya soka to fala tatarakkab wala taltafit fal khairu kulluhu fi wa washarru laysa ilai idan Allah ya soka ka daina jin tsoron komai ka daina jin tsoron komai ka daina kuma waiwayawa ma ka kalli wani abu ba abin da zai same ka to amma saboda ba mu da wannan takwar sai kaga kana jin tsoron wani wannan tsoron da rashin tsoron Allah da kake da shi kana jin tsoron wani sama da Allah shi kuma Allah sai ya haɗa ka da wannan mutum abin da yake faruwa kenan amma inda za ka tsaya wajen ubangiji shi Allah zai maka maganin komai kar ka ji tsoron komai domin alheri gaba ɗayansa a hannun wa kuma aka ce babu sharri a gurin Allah annabi haka yake ma Allah kirari ya man biyadihi alkhair wal khairu kulluhu biyadika ya Allah haka manzo Allah yake nuna wa sharru laisa mink ya wanda alheri yake hannunsa ya wanda dukkan alheri gaba ɗaya a gunsa yake ya wanda kuma sharri ba nasa ba ne to wanda yake da alheri wadda kuma dukkan alheri nasa ne sannan sai ya soka to ayan gama wahal hunaka a haƙƙo bil khairi akwai wani wanda ya cancanci wani alheri in ba a hannun Allah yake ba saboda haka Allah baraka wata ala ya tabbatar da soyayyarsa a kan masu tsoron Allah ya ce inna allaha ko kuma wallahu yuhibbul muttaqin Allah yana son masu tsoron Allah ɗaya kenan daga cikin abun da Allah zai yi yanzu idan mun saba ma Allah wannan soyayyar babu ita kenan to kaga babu mamaki Allah ya fusata ya watsi da mu idan ku Allah ya watsi da mu to komai zai zama ba shi da albarka don haka albarka da a tsoron Allah shi yake jawa wato wannan albarkar abu na biyu shi Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan bayin da suka ji tsoronsa annahum akramul khalqi indallah su ne suka fi kowa girma a gurin Allah domin ayi Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ce inna akramakum indallahi attaqakum wato mafi girma da karamci da mutunci da ɗaukaka da girma da komai da ka sani su ne masu tsoron Allah mafi girma da karamci da komai in ji Allah ranar tashin alkiyama kai hatta a wannan duniyar masu tsoron Allah su ne kan gaba su ne suka fi kowa karamci wannan daga cikin kyautar da Allah yake in an ji tsoronsa abu na uku "An Allah ma'ahum Allah yana tare da su wa man kana Allahu ma'ahu to fama yakhsha wanda duk Allah ya zama da shi to me zai ji tsoro babu ai shi yasa Allah ya ce inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun Allah yana tare da waɗanda suke jin tsoron sa kuma waɗanda suka zamanto masu kyautatawa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wani gure ta walamu anna Allah ma'al muttaqin kuma sani ni dai Allah ina tare da masu tsoron Allah masu tsare dokoki duk mun faɗi al-murad manufar jin tsoron Allah shi ne ka tsare dokokin Allah ka yi aiki don ya tsare ka daga barin azabarsa abu na hudu shi ne annahum auliya'ullah Allah yana naɗa su waliyansa ne waliyansa majibintansa masoyansa saboda ya ce ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun ce allazina amanu wa kanu yattaqun wato waɗanda suke masoyan Allah waliyan Allah majibintan Allah ko waɗanda Allah ya jibinci al'amarinsu ya zamanto cikin halinsu cikin al'amarinsu ba su da tsoro a duniya ranar mutuwa ba su da bakin ciki dan sun bar wata dukiya a duniya su ne masu imani su ne waɗanda suka zamanto masu tsare dokokinsa abu na biyar allah tabaraka wa ta'ala da zai yi musu shine annallaha yarzuquhum yarzuquhum bil ilm wal hikma allah tabaraka wa ta'ala zai azurta masu tsoronsa da ilmi zai azurta su da hikima shi yasa in an gina yaro ko in an gina yaro akan jin tsoron allah to babu shakka wannan zai zama mai ilimi kuma zai zama to mai hikima domin Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa kamar yadda muka karanta tun farko ya ayyuhal ladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan kina zai sanya muku ilimi da hikima na gane dukkan wasu matsaloli abu na shida shine annahum humul ladzina yafqahuna alquran masu tsoron Allah dai Allah ya ce su ne masu fahimtar alkur'ani idan kana son ka fahimci alkur'ani to lalle ne ka saka tsoron Allah cikin al'amari domin arziki ne wanda Allah yake ba wa zaɓaɓɓun wasu bayin Allah daga cikin bayinsa Allah tabaraka wa ta'ala ya fada yana cewa alif lamim yace zalikal kitabu la raiba fi sai ce hudan amma ba ga kowa ba yace lil hudan lil shiriya ce amma ga suwa ga masu tsoronsa wallahi ba kowa ne alkur'ani yake masa amfani ba ba kowa ba ne hatta cikin masallata ba kowa alkur'ani yake sa ba da wasu suna sallah amma ƙur'anin bai amfane su ba bai zama shiriya a kansu ba domin sallar ce kaɗai ake da jiki amma zuciyar ba ta karɓi ƙur'anin ba akan dukkan sauran al'amura don haka kenan har yanzu waɗanda suke amfanuwa da Alƙur'ani su ne waɗanda suka zamanto almuttaƙi abu na bakwai wadda allah ke yi wa waɗanda suka ji tsoron allah shine annallaha yaktubu lahum rahmatahu allah yana rubuta musu tausayinsa da rahamarsa duk wanda ya tsare dokar allah ya yi aiki don ya samu rahamar ubangiji Allah zai rubuta masa samun rahama ranar mutuwarsa kawai ake jira ubangiji ya faɗa yana cewa wa rahmati wasi'at kulla shay fasa'aktubuha lillazina yattaquna wa yu'tuna zakata wallazina hum bi ayatina yu'minun ubangiji tabaraka wa ta'ala yace a rahamata ta yalwaci komai zan kuma rubuta ta ga bayina masu tsoron Allah su ne masu ba da zakka su ne waɗanda suka yi imani da ayoyin in ji shi Allah ta baraka wa ta'ala saboda haka tsoron Allah yana sa Allah ya rubuta maka rahamarsa sannan Allah ta baraka wa ta'ala ya faɗi a nan ba ta takwas yake cewa ai shi Allah ya taqabbalu minhum a'malahum Allah yana karɓan ayyukansu domin yanzu aiki muke ta aikata ba mu sani ba Allah ya karɓa. duk wanda aka karbi sallarsa to an rubuta shi cikin masu tsoron Allah saboda Allah ya ce innama ya taqabbalu Allahu minal muttaqin ai Allah yana karɓa ne kadai daga masu tsoron Allah wani daga cikin magabata ya ce da Allah zai karbi sujjadarsa guda ɗaya a tabbatar masa an karɓi sujjadarsa guda ɗaya to da zai kwana yana farin ciki saboda ya san cewa allah ya rubuta shi cikin bayin allah nagartattu shi yasa ya karɓi sallasa domin ya ce yana karɓa kaɗai ne daga masu tsoron allah amin abu na tara annallah yuyassiru lahum umurahum allah tabaraka wa ta'ala zai wato zai yassara shine zai sauƙaƙa al'amarinsu masu tsoron Allah Allah baya sa musu tsanani a cikin al'amari duk inda komai ya cushe ya kai cushewa to Allah tabaraka wata'ala zai kawo maka sauƙi. domin ya faɗa yana cewa man yattaqillaha yaji Allahu min amrihi yusra wanda duk ya ji tsorona Allah ya ce ya ji Allahu min amrihi Allah zai sanya cikin al'amarinsa yusran sauƙi za ga ana ta yin wahala ana ta menene amma kai sai Allah ya ɗauki sauki ta sa maka cikin al'amari abu na goma annallaha yarzuquhum min haisu la Allah zai musu arziki ta inda ba sa tsammani yanzu anan kowa yana tsammanin akwai hanyar da yana ganin in ya kama zai yi arziki kowa da yadda yake tunani don haka ko aikin gwamnati za ga wani shi in ba wuri kaza ya samu aiki ba to kawai saboda a yaƙinin zuciyarsa a nan zai yi kuɗi wanda wannan yaƙinin da zuciyarka take bawa ba shine rubutun da Allah ya ba zai iya yiwa kai ta nacewa sai an kai ka kuma ƙarshe ɗaure ka za su yi a gurin zai iya faruwa ko zai iya yiwa ko kuma ya zamanto ba nan ne ma inda arzikin yake ba amma tsoron Allah Allah ya ce zan azurta ka ta inda baka tsammani domin haka ya faɗa wa man yattaqillaha yaj'al Allahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda ya ji tsoron Allah zan sanya masa mafita sannan zan azurta shi ta inda bai zato duk inda kake zaton za ka yi kuɗi to watakila ba nan ne inda Allah ya kaddara arzikin ba babban abin da ya kamata ya zama jagoranka akan neman arziki tsoron Allah idan ka ji tsoron Allah zan kawo ma arzikin ta inda ba ka tsammani abu na goma sha ɗaya ce annallaha yaftafu alaihim barakatin Allah zai buɗe musu albarka kuma ita ce ayar da muka buɗe magana da ita kuma a ƙarƙashinta muke wannan maganar walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal Art. da mutanen alƙarya za su yadda su yi imani su aminta da mu su gaskata mu su yi aiki su tsare dokokinmu da ko mun azurta su da mun buɗe musu ƙofofin albarkar sama da albarkar ƙasa duk za mu buɗe musu na goma sha biyu allah ya ce duk waɗanda suka ji tsoro na zan musu arzikin kankare zunubansu An an yukaffiru anhum sayyi'atihim allah ya ce eh, wato allah zai kankare zunuban da suka aikata kurakurai ya zo cikin alkur'ani Allah yana cewa wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'zim lahu ajra Allah tabaraka wa ta'ala yace waɗanda suka ji tsoron Allah wato zan kankare musu kwarakwaransu sannan zan girmama ladansu zan girmama ladansu ladansu shine shiga aljanna zan girmama makomarsu saboda ai aljanna kan ta wuce duk wata surantawa da dan adam zai iya yi domin annabi ya ce daga karshe ya ce a cikin aljanna akwai abin da yake mala ainun ra'at idanu ba ta taba gani ba wala uzunun sami'at kunne ba ta taba jinsa ba wala khatara ala wato kalbi bashar akwai ma abin da bai taba faduwa a tunaninka ba bai taba ba duk tunaninka an kure shi yanzu wannan wani irin girma ne shi yasa duk waɗanda suka shiga aljanna Allah ya ce wa idza ra'aitahum wa idza ra'aita samma ra'aita idan ka kalla ka kuma sake kalla kai kasan san cewa akwai na'iman ni'imomi iri daban-daban wa mulkan kabira da kuma mulki mai girman gaske duk mulki fa yanzu duk iya mulkin ka fa a irin wannan kasar sai dai soja ya sara mako soja kuma mutum ne mai bayan gida mai fitsari mai cin tuwo mai cin abinci watakila ma mai shan giya ko ba aka bari mala'ika da aka ce la ya sunan Allah ma amarahu su ba sa saba ma Allah ya faru da mayu maro khuliqu bin nur an halitta su daga haske ba su da hanji ko hanta shi yasa ba su cin abinci haka Allah ya yi su to su ne fa suke sara ma dan aljanna za a zo da kai amma biza amma komai ga tiket amma ka don annabi ya ce ba mai shiga aljanna sai da biza wato sai an maka biza da namba da komai yadda biza ake da nambanta da komai haka za a ba da mala'ika cewa wane dan wane gidansa kaza ne kuma nan ba kaza ko a ce layi kaza a tafi a kai ka maza mala'ika yana wuce ya zo shi ba zai shiga gidan ba in ya zo kofar gidan sai ya danka ma komai ce udu ha bi salam ku shige ta da aminci an gama daga nan kai ba tsufa ba rashin lafiya ba mutuwa ba wani maganar maganar ce fa a dala ta tashi naira ta fadi wane ne ah, abin nan subsidy has gone duk babu shi wallahi duk an gama komai duniya ce ka bauta ma Allah ka ji tsoronsa yanzu ga sakamakon shi kenan an gama Allah ke mana muwafaka wannan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cewa zai kankare kuma zai girmama ladansu na sha uku Allah tabaraka wa ta'ala yukhrijuhum min minal mihan wal balaya yana fitar da su daga jarrabawa da fitintinu iri daban-daban da musifu ba wai cewa aka yi don kana da imani kana jin tsoron Allah Allah ba zai jarabce ka ba zai jarabce ka sai dai zai fitar da kai sannan zai gafarta maka saboda Allah ta wa ta'ala ya ce duk wanda ya ji tsoron sa ya ji Allahu makarajan. zai sanya masa mafita duk fitina da duk abubuwan da za su zo Allah zai sanya ma mafita kuma ba wai ba za a jarabce ka ba za a jarabce ka don girman daraja a ƙara maka daraja na goma sha hudu Allah tabaraka wa ta'ala yi lil lil falah Allah zai musu mawafakar samun babban rabo saboda ya ce ya yace la'allakun tuflihun ku ji tsoron Allah tabbas za ku rabauta za ku samu girman daraja abu na goma sha biyar Allah tabaraka wa ta'ala yana musu mawafaƙa lilmuru'a wa makarimul akhlaq muru'a shine mutunci masu tsoron Allah Allah baya barin zamanto mutane kamar banzatattu haka ba su da kima ba su da muru'a ba su da mutunci duk wanda kaga ya wulakantu ya zamanto shi ba komai ba to sabon Allah yake amma ba za ka bi Allah ka ji tsoron sa ka tsare masa dokoki ya mayar da kai mara kima a idan mutane ba zai yi ba Allah ba zai wulakantar da kai ba shi zama annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗin cewa ana tambayarsa cewa menene abin da Allah ya fi girmama bawa ko kuma bawa yake samun girma da shi ya ce in ya ji tsoron Allah sai Allah ya kare masa muru'arsa wato shine sai ya mutunta shi Allah tabaraka wa ta'ala ba zai wulakantar da kai ba na goma sha shida Allah tabaraka wa ta'ala yana gafartar da zunubai ga masu tsoron Allah domin ma ya faɗi in ta ji ba ira matun hauna an in kun ne sanci manya manyan zunubai kananan ko ba istighfari zan gafarta muku su don haka ya nuna a cikin ayar in ta ji ba ira matun hauna an nukaffir in kun ne sanci manyan kananan nukaffir kanka da su zami Allah yana wannan yana sakawa mutane irin wannan sannan ya faɗa wani guri yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum sai yace wa yaghfir lakum dhunubakum ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana tabbatacciya zan kyautata aikinku in ji Allah ni zan kyautata aikin sannan kuma in gafarta muku na goma sha bakwai Allah tabaraka wa ta'ala yana musu muwafaka lisur'ati ba masu tsoron Allah ko da sun samu kuskure sai Allah ya dora su kan muwafaqar gaggawan tuba wato ba za a bar ka ba ka bar wato har ka manta da zunubi ya zo ya cuce ka a lahira in ka ji tsoron Allah kasantuwar ka dan adam wadda baya iya rabuwa da kurakurai to in kai kuskure sai Allah ya yi gaggautan dawo da kai kan tuba ya faɗi wannan yana cewa innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tazakkaru fa idza mubsirun yace waɗannan da suka ji tsoron Allah idan wata rundunar shaidan ta shafe su suka yi mummunan aiki tazakkaru yanzu nan za su tuna fa'iza hum na sai ga su akan hanya madaidaiciya da basira da komai sun tuba sun koma ga Allah idan ka gami ahalari ya yi wata magana yana cewa akwai wasu in an ce su tuba za su ce ba yanzu ba aka ce alamatu shaka alama ce ta tabewa da khizilan da kaskantuwa da damsil basira a ce ka yi zunubi ana cewa ka tuba ka rinka cewa ba yanzu ba sai yaushe ajali yana ina yana hannunka ko yana hannun Allah Allah tabaraka wa ta'ala abu na goma sha bakwai na goma sha takwas ya hamihim min aduihim Allah zai baka kariya tsakaninka da abokan gabanka saboda ka ji tsoronsa ba zai bari su wulakanta ka ba ya faɗi wannan a cikin alkur'ani yana cewa in tasbiru bala in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a inna Allah bima ya'maluna muhit tabaraka wa ta'ala yace bala wato na'am in dai kuka yi haƙuri akan bin Allah kuka yi haƙuri a kan saba ma Allah watattaku kuka tsare dokokinsa makircin masu makirci ba zai cuce ku ba Allah ya ce duk abin da masu makirci suke aikatawa ina kewaye da shi na sani kuma kai da kai imani ka tsare dokokina ka ji na, ba zan bari ka fada cikin makircinsu ba saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala ba zai bari ba su shirya makirci da makircin da suka shirya Allah shi shine fiyayyen mai mayar musu da makircinsu na goma sha tara annallaha Katabala lahumul fawz Allah ya wajabta wa masu tsoron Allah za su rabauta yana cewa inna lil mafaza lallai ga masu tsoron Allah mafazan akwai rabautuwa mun ba su rabo za su rabauta da aljanna na ashirin Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa yunjihim yau malƙiyama masu tsoron Allah Allah yana tseratar da su a ranar tashin alkiyama domin ai ya ce wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafadatihim la yamassuhumus su wala yahzanun ubangiji yana cewa zan tseratar da waɗanda suka zamanto masu tsoro na da rabon da na ba su a aljanna babu wani mummunan abu da zai shafe su kuma ba su da bakin ciki waɗannan su ne masu tsoron Allah a wani guri na cewa yana jillahu lazina ta kawai na zaru zalimina wato Allah yana tseratar da masu imani yana barin azzalumai a durƙushe cikin wutar jahannama Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin alkur'ani yana cewa zai shigar da su aljanna wato abu na 21 kenan kamar da yake cewa wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila ce zumara ana korawa ana kora waɗanda suke bayin Allah da suka ji tsoron Allah jama'a jama'a gurup gurup haka ake tura su zuwa aljanna haka Allah ta baraka wata wani guri na cewa wato a khalidin wato ku dawwama ku shige ta kuna masu dawwama a cikinta abu na ashirin da biyu allah tabaraka wa ta'ala ya rufa'uhum yana daga masu imani da tsoron allah akan waɗanda suka zamanto ba su yi imani ba yana cewa lillazi na kafarul hayatu duniya hayatud duniya wa na min allazina amanu taƙa fauƙa hum yawmal qiyamah waɗanda ba su yi imani ba an ƙawata musu rayuwar duniya ba a suke wa masu imani ubangiji ya ce waɗanda suka ji tsoro na zan ɗora su sama da su a ranar tashin alkiyama na ƙarshe abu na 23 a ƙarƙashin tsoron allah tabaraka wa ta'ala allah zai tabbatar ma da su 'yan aljanna da dawwama a cikin gidan aljanna yana cewa innal na fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir haka Allah zai dawwamar da waɗannan bayan Allah ce lalle masu tsoron Allah suna cikin aljanna da ƙoramu kuma suna cikin wani mazauni na gaskiya nan ga Allah mai mamallaki Allah mai iko kuma mai iko akan komai mai mulkin komai waɗannan su ne samarat waɗanda Allah zai ba wa waɗanda suke samu tsoron Allah mun riga mun faɗa tun farko wasiya ce ta Allah wanda Allah ya yi ma annabi ya yi ma annabawa da suka wuce ya yi ma kuma annabi ya yi ma kuma wannan al'umma kuma wasiya ce wadda annabi ya yi ma sahabbai sahabbai suka yi ma junansu suka yi ma tabi'ai tabi'ai sun gabatar da wannan haka Allah tabaraka wa ta'ala wannan wasiya ce wacce Allah Ta baraka wa ta'ala ya yi ta muna fata Allah ya amfanar da mu wannan dai ita ce tsarabar a takaice kuma ita ce abin da za mu faɗi don haka mu yi ƙoƙari mu ga cewa duk abin da muke yi zai iya shiga tsakaninmu da wuta domin shi ne wiƙayar kuma ita ce takwa ɗin mutum ya sanya abin da zai zame masa hijabi tsakaninsa da wuta duk ayyukan sabo keta hijabi suke yayyanke hijabin suke suna nema sai sun tura ka wuta su kuma duk ayyukan alheri hijabi suke gini katanga bayan katanga gini kullun tsare ka suke daga barin wuta za su kai ka zuwa ga aljanna allah ka taimake mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ai ya kamata ka ɗauka wanda ya sai da ƙasa ya saka a kasuwa akwai abubuwan da Allah ya kira su ya musu albarka ruwan sama yana daga cikin abin da Allah ya ce na masa albarka an zalla mina sama'iku ma'an mubaraka yana da albarka ɗakin kaba Allah ya sanya mata albarka ja'alallahu al-ka'bata harama ko Eh, inna awwala baitin kai wudi alinnasi lallazi bi bakkata mubarak kaga mai albarka ne ita ƙasa Allah ya kira ta mai albarka ka gane waɗannan abubuwa duka Allah ya kira su haka ya kira littafinsa kitabun an zalnafu ilaika mubarak littafi ne wanda muka saukar da shi mai albarka abinda Allah ƙarara ya ambace shi da albarka sai ka sayar da shi ka kuma zuba shi a inda babu tabbacin albarka sannan galibin wadda ga ya sai da fili ya zuba a kasuwa to jarin ne ya fara tafiya zai iya yiwa kuma tsawon wannan lokacin ubangiji ya jarabce ka ne da komai da ka saka sai ya kare a gurin na haka kamar akwai alamar wauta ka ɗauko abinda da yake da albarka ka zuba da abinda da yake tafiya ka yi haƙuri ana hanga maka cewa ka rabu da mai albarka ka zuba a inda babu don kasuwa ba a kira ta da abin nan ba hasali ma cewa aka yi sharrul majalis a turkuwal aswak mafi sharrin gurin zama a duniya in kana nema to kan hanya ne da kasuwa khairul majalis shine masjid. mafi alherin gurin zama masallaci ne to ana nuna maka cewa lokacin da talauci ya zo kadarori suka fara kasuwanci ya fara tsayawa ka dakata da sai da kadara kada ka sayar da ita ka zo ka zuba za ta tafi masani ba ko ka fahimci maganar da ake son a shi yasa wani idan ya zo zai maka bayani ne ya ce kawai bai halatta ba ne ba wai halacci ne a'a kawai za ka biyu babu ne gaba ɗaya jarin ya tafi kuma ba filin ma ya tafi kuma ba zai yi ba na fata dai ka fahimta duk da cewa wadda ya maka wancan bayanin shi ya kamata ka je ka tambaya ba ni ba amma dai ni hadisin wani program ma muka yi musamman a kansa a rediyo awa guda aka ba muna mun kawo masail akan hadis saboda duk masu irin wannan sun tsorita wani malami da ya karanta hadisin shi kenan kasan ba abin da kuka fi jin tsoro kamar talauci ko Allah ba a jin tsoronsa kamar talauci shi yasa ake ta in ka kawo wannan magana to shikenan ba zai yi albarka ba to shikenan damuwa za ta ishe mutane domin kana son ka ga cewa kowa ya damu to kai magana da ta taba kuɗi idan kai magana da abin da ta taba aljanna ba za a damu ba kowa in ya tashi zai kaɗa sa kawai tafi abinsa amma idan ka ce fa matsalar za ta shafi talauci wa mutane to a nan ne maganganu za ka ga suna ta tasowa amma dai malamai da yawa sun nuna cewa abin da ake jin tsoro shine ne rabuwa da mai albarka da saka abunda da yake ba shi da albarka kuma ka rabu da abu mai albarka ka saka a inda babu albarka wannan shine matsalar da ake ji saboda ƙasa mai albarka ce ban sani ba ko na fahimce ka kai waye? mm. idan ya tabbata kai dillali ne in ya tabbata kai dillali ne na fili to ya abinda ka sayar ma ba naka bane sa ka aka kawai ka sayar to dan me ma zaka damu ai mai kayan ake magana da shi ba kai ba kai ina ruwanka ba sa ka aka ka sayar ba ko ka ne ka taba ganin mai kaya yana dillancinsa kuma ha to kai dan aika ne ai kar ma wannan ya dame ka ba abin da ya kamata ma ya tayar maka da hankali bane ba shi mai abin ne ake magana ba kai ba mai kayan ake magana amma yanzu ina iya baka dillancin wannan in ce idan ka sayar kana da kaza idan baka sayar ba baka da komai ko kuma in ka sayar kana da fasantas kaza ko ko kuma idan ka sayar zan biya ka kaza wannan duka hanyoyi ne na dillanci kuma duk shari'a ta yarda da su illa dai abin da ba a yarda da shi ba ana zargin ku kuna shiga tsakanin mai kaya da mai saye wannan ana ta muku zargi ni ban tabbatar ba ban sani ba ko kuna yi wannan naku ne yau ana yi ba to ku daina <laughs> in dai ana yi to a daina an gane saboda za a kai wancan farashin a ƙi a haɗa mai gidan da mai kayan mai sayan ko watakila miliyan goma ne amma ka bashi labari takwas aka siya ko tara to kaga wannan ko a zuciyarka ko ba malamin da ya ma magana ka san ba daidai ba ne amma wannan kayan kudinsa miliyan goma ne wannan gidan ka je ka sayar duk abin da ya karu kan miliyan goma naka ne ya halatta wannan fegin miliyan ashirin ne kudinsa duk wanda ka samu ya saya duk abin da ya karu a kai naka ne ya halatta ko kuma a'a wannan kayan idan ka sayar da shi miliyan ashirin kana da fasantas na kaza to idan wani abu ya zo ya karu a kai to ba naka ba ne don fasantas aka baka in ya ce maka miliyan ashirin ne sai aka samu ya saya ashirin da biyar to biyar din ba taka bace kai masa za a yi fasantis kawai za a cire ma ya halatta ga wannan idan ka sayar kana da kaza a gona ko nawa kasuwa ta kama zan baka kaza sai ka karba a haka ya halatta amma abin da ba a so shine karya ta shiga ciki da sha makance tsakanin mai kaya da mai saye watakila in an haɗu a wani guri a ah, kai ne dama kashe abin nan kaza eh ah, miliyan goma aka sai in jiwa ga takarda sun bari miliyan sha biyar suka sayar mu to kaga yanzu baraka kai da kan gama kazan jiwa akwai matsala su wannan bai halatta ba amma ya halatta a yi dillanci saboda haka abin da kake yin ya halatta a yi shi a musulunci amma ku bi ka'ida shine kawai kuma in ka sai da fegi ba fegin ka ne wanda ya sayar shine ya sayar da ƙasa kai talle aka baka don haka ba naka bane wannan damuwar kada ka ɗauka cewa abin da ka samu a ciki ba zai albarka ba haka lamarin yake ba na watakila mai kuma shi mai fili ba kasuwanci zai ba ko mai gida da ya sayar watakila ba kasuwanci zai ba wasu bukatunsa ne kawai a ai dama mun gama wannan ai mun gama in dai filin naka ne to kai ne ake magana da kuma abin da ake tsorace maka wancan al'amarin ne ai kaga kasuwa aka ambata ba cewa aka yi idan ka sayar kasa a wani guba kasuwa ake magana wadda ya sayar da fegi ya je ya saka a kasuwa to da shi ake magana ya sai da abu mafi albarka kila kuma zai zuba a inda jarrabawar da ubangiji ya jarrabce shi a wannan halin saboda ka san jarrabawar ita kanta tana da time kamar yadda yanzu a jami'a misali ko a makaranta ko a wani guri za a ce wannan paper one hour ne jarrabawar ka gane kaga a wannan one hour din in an fara jarrabawa ba a buƙatar waye ba a buƙatar kai magana da wani ba a buƙatar wane ne iya wannan lokacin ne kana gama an ka fito kai wawayenka kai magana da duk wanda za ka yi to in Allah ya kawo jarrabawa ta kariyar arziki to lokacin ubangiji yana ɗauka maka lokaci ne zuwa lokaci kaza matsalolin za su warware duk abin da ka je ka sayar ka zo ka zuba wannan lokacin Allah sai ya barar da shi saboda time din bai kare ba na jarraba ka da ake son ayi amma idan kai hakuri to lokacin zai wuce kuma komai zai dawo wannan shi ne lokacin sallah bai ne to lokacin sallah

duka a samu ba zai iya jawo mara lafiya nan da kai da ka so ka a gidan nan samun shi magani sai kasance ka ba da ana kama wallahi a kan mafi na in har target ɗin shi agent ɗin kai 12 naira ba ne gidan nan ka da ɗin ko arrangement ko magana <laughs> magana ne shi ne mafi munin hatsarin aikin da in ba kana lingilin da so za ka san yana shafan waɗanda suke da kayan da suke son a siyar ba kuɗin gidansu ya kai amma bai kai target na agent za su yi kana can blind shi kana jira kawo da wacce shi ne na ganin da shi agent ne zai iya amfani ko kuma zai iya fasa na amfani da da yi su bai saboda ana kashe su a tsaye kuma su da abin su da zai biya musu da kuma an samu abin amma shi tun da kai ba ba ka yin wannan aikin malam ana yin wannan abu to eh, shi gina mun sabu tabbaci tunda shi yana yi kuma ya ce ana yi ba wai yana yi ba shi ana yi to idan ana yi abin da ya kamata a yi idan kuka san bukatar mutum yarjejeniya ce na baka tallan wannan abu nawa za ka biya ni in na sayar ne kawai abin da ya kamata kamar yadda na gaya maka matakai uku yanzu na fada matakin farko wannan abun naira goma ne duk abin da ya ɗoro a kai naka ne to ina son kuɗi kada ka je kai burinka misali an siya sha biyu ba ka ki ka sayar saboda na ce duk abin da ya ɗoro a kai naka ne wannan ya sa kai ta ja kai ta ja ni kuma ina da bukata ka cuce ne saboda dalilin na yanzu ka samu naira biyun nan mai ya sa ba za ka sayar ba don bukata ta ta biya sai kai bukatar ka da kai baka mallaka ba wannan jinkirin in ya jawo salwantar rai kana da hannu a ciki in ya jawo salwantar rai kana da hannu a ciki domin an samu mai saya kuma an samu abin da ya ɗoro a kai illa iyaka baka gamsu bane da abin da ya ɗoru bai iya burinka bai cika ba to ba daidai ba ne sannan tun da na riga na ba da kaya ni ne mai kaya kuma na ce maka abin da ya ɗoru a kai naka ne to ko naira ɗaya ce ta ɗoro ai ya kamata ka haƙura da ita domin a nan ne allah zai sama albarka a nan ne kuma mai kaya gobe ma zai iya dawo maka da wani kayan nan ne kuma mai saye shi ma zai iya neman ka anan gaba saboda ya san saukin da aka yi amma idan an kwankwatse an kwankwatse an ki yayi yayi to anan ne hijabin yake faruwa domin kai dai ba za ka so shi mai sayar nan kai tsaye tafi wajen mai kaya ba saboda za ta bunda ko haka ne abinda ake tsoro zai bayyana shi kuma wal ismu ma haka ne fi nafsi wa karihta an a alaihin nas zunubi shine abinda baka son wani ya gano shi shine zunubi saboda haka dai wannan ya kamata a gyara yi hanya ta biyu kuma shine cewa ka sayar mun naira goma zan baka naira ɗaya percentage ɗin kenan ya halatta ka sayar da shi di yadda kasuwa ta kama za mu kasa kashi goma kana da kashi daya percentage ɗin shi ya halatta shi ma so me yasa ba za a yi wannan ba amma duk mutumin da ya zo ya nuna bukata cewa ga marar lafiya yana son za a yi jinyarsa ana samu za a yi jinyarsa ciwo fa kai ma zai iya kama ka don ba wanda ya wuce kowa Allah yana iya jarabtar da rashin lafiya sannan wasu ciwon yana samun su bayar da za su yi kadara ce da haka da haka har a zo a salwantar da rai ai bai kamata ba so ina fata dai da muna da lokaci ya kamata a zo a yi magana akan dillancin ma kwata-kwata gaba eh, don ya kamata a ce gaskiya cikin al'amuranku ya kamata a gyara muku zama a'a tsaya dai ka ji mana tsaya tsaya ka ji mana akwai abin da kuke cewa sai addu'a akwai abin da mu ba mu yarda sai addu'a ba ne a'a ai yanzu muka karanta ai yanzu muka karanta ai kana nan muka ce in ka rike ma gaskiyar so ake an dinga prostration ɗinka kenan dan ka fita wannan haka yake amma dai dan adam ya rinka yin ba daidai ba kuma ya rinka cewa sai addu'a ta ina addu'a za ta tafi ai ba daidai ba da kake ya toshe ma tsakaninka da Allah ko kai addu'ar ba za a karba ba ba maganar addu'a ba ce gyarawa ake mukata akwai abubuwa da mutane suke cewa sai addu'a ba mahallinsa bane wallahi ba mahallin addu'a bane mahal a ah, yanzu misali kawai malam a ah, maciji yanzu ya shigo nan misali ga sanda a hannunka kana cewa liman ya ta yala dihu shikenan sai ya ta yala dihu macijin ya mutu a ba maganar addu'a bace yanzu kawai abin da za a yi ka buge shi tunda kai ga sanda a hannunka ko nan ba mahallin addu'a bane malam ba za ka zo kai ta yala dihu a maciji yana tsaye abin nan ba kuna nan ana ta yin ciwa-ciwa kuma mutane suna ciwa sai addu'a ina addu'a za ta je ba inda za ta je wallahi ka yi hakuri dama dama akwai lokacin da dan masa'udu ya ce akwai lokacin da dan masa'udu ya ce ayan nan da Allah ya ce alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza ya ce zamani zai zo da sai dai kai ta kanka a yanzu mafi rinjayen wasu ƙungiyoyi da suke zuwa su yi rijista da gwamnati a yi wasu abubuwa ai galibi ba tafiya daidai suke ba ah, yanzu misali ka sai babbar mota irin dab din nan tana ɗaukan kaya dan union fa sai ya zo ya hana kuma ba shi da kokobo a kan sayan motar bai da kokobo wallahi ba haka ba ne wai ƙungiyarsu ce haka an cutu ko ba a cutu ba kai da ka sai mota da wanda zai tuka mota da mai kaya da aka loda yanzu idan tumatir aka loda mata zuwa lagos ko zuwa wani guri dan union ya zo ya hana motar tafiyar mai tumatir nan zai yi asara waye jawo dan union bai da kokobo kuma a ciki kuma kungiyar su ce ta jawo wannan matsalar so irin waɗannan suna nan malam waɗanda suke an yi rijista ne amma abin da ke ciki zalunci ne ba a annufin al'umma da samun sauƙi so akwai ire irin waɗannan matsalolin suna nan a cikinmu kuma duk irin waɗannan abubuwan ɗin yanzu ai kuma za ka samu watakila kun yi rijista ko ita kuma gwamnati ai ba ruwanta ko giya za ka sai ma za ta ma rijista ai ita ba ruwanta ai saboda su kawai kuɗin shiga ne damuwarsu yawa sai ku je ku ta yin abu kuma za ka samu ma har lauyoyi kuke da su don wani lokacin ni abin yana ban tsoro sai ka ga mai laifi ya yi laifi ya ce ya yi mu a wajen musulunci al'ikiraru aula mina shuhud in kai furuci da kanka kace kayi ba a neman shaida musulunci kawai sai dai a maka hukunci amma ta yaya za a yi ka ga mutum ya ce ya yi ya faɗa duk duniya ta ɗauka ya yi da bakinsa ya ce ya yi amma sai a samu wani mai kama da dattawa wani mai kama da dattawa da sunan lauya don suna kama da dattawa ka san rigar su ma furfura ce haka hular da suke sawa ai ta furfura ce alamar dattaku ne ko ba haka ba alamar dattawa ne amma sai mutum ya zo gashi ka yi laifi kuma ya tsaya maka ya ce maka wai ka ce ba kai ba kuma sai ka dawo ka ce ba kai ba kuma ka yi sannan kuma ya ci gaba da kawo da barbaru irin nasa yanzu wannan dan Allah dan annabi shi yanzu wannan in za a tambaye shi yanzu an je lahira ma haka zai aikin lauya ya tsaya akan abin da yake da gaskiya a'a dakata bakar mu bude wani babi ina magana ina ko saboda haka abin da mutum ya aikata na laifi ya kamata bai kamata wani ya zo ya ta kare shi akan wannan batun da ya faɗa amma in cutar ka za a yi ba ka yi laifin ba ne ma ake a yaba maka sai ya kamata lauya ya zo ya tsaya a gurin ya ta karewa wannan shine abin da ya kamata saboda ai suna da babi musamman su ma lauyoyin a cikin musulunci akwai babin su ai wanda ya kamata a ce in za su yi su yi abin da yake lalle lalle dukkan abin da ya shafi ba gaskiya ba abin da ya shafi gaskiya su kare abin da ba gaskiya ba ya kamata su bar shi ba gaskiya bane shi ai mun gama ai eh, lokacin sallah ya karato saboda haka ya ma wuce ma za a ce ko kuma ana cikin kai saboda haka dai sai dai ai ai hakuri wannan babin yana da abun nan sosai eh, yana da abubuwa wanda ya kamata a ce an yi maganganu da yawa akan kansa babu lokaci kuma so muna fata Allah ya ba mu dacewa Allah ya mana mawafaka Allah ya muku albarka Allah ya mana albarka Allah ya sa a gama lafiya Allah ya sanya mu akan shiryarsa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh